اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين ايو الله يا هلتا مكتن دادا دان ابو بوا da cin yankan ahalul kitabi wato Yahudu da Nasara, an halatta muku cin yankansu, an halatta muku auren mata muminai ‘ya'ya kamammu daga cikin muminai, da ‘ya'ya kamammu daga cikin waɗanda aka ba littafi gabaninku, su Yahudu da Nasara. matuƙar kun ba su sadakinsu kuma kuka zama kamammu daga yin alfasha ba waɗanda suke aje dadiru ba wato karuwai suna zina da su ba duk wanda ya kafircewa abin da Allah ya shar'anta wa bayansa na hukunce hukunci to aikinsa ya ɓaci saboda ya rasa sharaɗin imani kuma shi a ranar alkiyama yana cikin waɗanda suka yi hasara saboda zai shiga wuta yana mai dawwama a cikinta har abada